Yau da gobe murya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jama yanar gizo a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau filin namu na nishaɗin girke-girke ne. ke zara masu saurare muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa a Ghana da Najeriya sun tattaro mana bayanai akan girke-girke. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da za su ba mu shawarwari akan girke-girke da ta gayyato mana a filin mu na kwalama a Najeriya. Me sararo barkan mu da sake saduwa da ku a cikin filinmu na yau da gobe bangaren girke-girke inda muke kawo muku girke-girke da shawarwari akan girki da yadda za a inganta shi. A yau dai a wannan zaure tare nake da masu girki wato kwararru a bangaren girke-girke wanda za su ba mu shawarwari akan yadda za mu inganta girkin mu da kuma sirrikan da ke cikin girki wanda yake sa girki ya zama mai armashi mai ban sha'awa kuma ya sa mai gida dinga tsinke yau idan ya gani kuma a dinga fita kunyan baki a cikin zauren namu muna tare ne da hajiya halima muhammad mahmud wadda take da sweet twist wato ita ma shugaba ce akan girke-girke sai malama rahama ibrahim wadda take da hazmi kitchen and services gidan namu da ya cike yake hadda matasa a ciki cikin matasan muna tare da maryam abdullahi sai ummu kulsum sani wadda ke da kulsum snosh mai a kasance tare da mu kuma a bude kunnuwa domin amfana da shawarwarin da za su bada a game da sirrukan girki da kuma abin da ake bukata don girki ya yi daɗi da armashi. barkan ku da zuwa nan zaure. Mai sauraro ya saba kowane lokaci mukan kawo girke-girke ne yau dai na gaya muku shawarwari ne zamu bada. Bari mu fara daga uwa maba da mama ta kungiyar masu girke-girke ta arewaci wanda suka sa mata suna APCDN wacce take shugabantar wannan kungiya kuma ta zo da shawarwarin da za ta ba mata da za su da shi a gidansu ko kuma a wurin sana'ansu na girke-girke. Hajiya barka da zuwa. Barka ka dai. To alhamdulillah shi shawara baya kaɗan baya yawa. shawaran da zan bada shine akan mu iyaye mata shawaran da zan bamu kuma shine bamu da wani hujja da za mu jinkirta koyar da 'ya'yanmu mata girki babu shi da zarar yarinya ta samu shekara bakwai zuwa takwas tara goma to mu fara koyar da su wasu nau'uka na girki ba sai tuwo ba ne za ka fara ce ka fara koya ma yaro saboda shekarun shi bai kai wannan ba amma gurin dan yanke-yanke da dan yanka maka dan albasa da dan jajjage da dan zai sa yaro ko yarinya ta samu ra'ayi ta ji kwaɗayin ita ma ta koyi girkin nan zai ba ta sha'awa kaga kenan idan tana maka ɗan jajjage kana kusa dan miƙo min gishiri dan zuba kaza wata rana za ta yi sha'awa ta ta ai na ga mama tana kaza tana kaza tana kaza don haka ni ma bari in kokarta in rika dan gwada kun ga a hankali kenan kafin yarinya ta kai wasu shekaru da izinin Allah za ta samu basira na yin girki kuma an cire mata kiwuya ma an cire mata yi. Mm. to kin ga amma aka bar su haka na a ce sai karatu sai Eh, boko sai a rabi by the time suka kai ko lokacin da suka kai su yi girkin kuma sai kaga lokaci ya kure musu a lokacin ne za a tura su jami'a a lokacin sun tafi haddan karatu kun ga babu isasshen lokaci da ita ɗiya mace za ta zauna ta koyi wa'annan ayyuka amma da zaran an fara da wuri to insha Allah rabbi za a samu gangara to kin ga a lokacin ne in an zo aure kuma shi ma ba za a samu matsala ba saboda yanzu duk matsalolin da muke fuskanta yanzu duk ya danganci rashin iya girki na ƴaƴan da tattalin gida da tattalin gida hajja to bari dan tsaye da ke tambi su wata san saboda kamar su ya fi shafa su ne suke samun matsaloli musamman a auratayyar su inda ake ga yanzu mace wai an kai ta gidan miji bai kwanci alfahari da iya girki a alfahari da iya sa hoda ne da jambaki da kashe dan kwali mm-hmm. malama maryam kuma ga shi ke matashi amma ke har wurin ma girkin kin bude kina koyar da girki kina girkin da sauransu ne jara a ki ne ko a ce ke kina nan kwance kina latsa waya kina tiktok kina dan mm. rayuwar ki kika ce wuri ki koyi girki din to na dade ina yin wannan girki dan yanzu akalla zan iya kaiwa shekara hudu zuwa biyar da farawa to amma yanzu ne abin yake kara improving yake kara gaba gaba gaskiya abin da ya fi ra'ayi ra'ayina akai saboda ina ga ina son business ina son kasuwanci sosai so na ga yadda mutane suke yin wannan harka ta um, baking haka catering ana dan samun kuɗi zaka samu ka rufa wa kanka asiri wani abin zaka yi na kanka ba sai ka tsaya kana tambaya ba ko aure ka yi baka da wannan matsalar sun kafin na aure nake nake yi so na samu achievement sosai so wannan abin da ya jawo ra'ayina na ce bari ni ma na ga ta yaya zan fara wannan abun ta yaya zan yi mikin ina so in ga ka mu kamar yadda wancan yake yi ina so in ga ina yin abubuwa na ni ma on my own na dependent akan kaina na. kin kashe eh, tsuntsu biyu da dutse daya kin da iya zaki iya kula da gidanki eh, eh. sannan kuma ga za zaki yi amfani da wannan ilimin na ki na yankari ke kuma ki sana'a da shi eh hakan ina yin haka sosai to ba me yasa ke baki bi maganan kallon fim da kallon waya da kwanciya akan gada ba kuma ku abu soyayya wallahi wannan ai ba taimako ba taimakawa kanka kake yi ba in ka ce za ka yi wannan saboda za ka rinka yin abu kana duban gaba yaya rayuwa za ta kasance maka yaya abubuwa zai yanayi yana iya canzawa a kowane wani lokaci so baka san ya za ka tsinci kanka ba kawai dai naga ya kamata in yi in fara yi in maida shi sana'a na saboda nima independent da kaina abin da ya kara jin na sosai akan wannan abin shine saboda na ga cewar yanzu yanayin yadda maza suke ce in kai aure dole ga abin da suke so wani abu ba mai ɗorewa ba ne kullum a ce baka iya abinci ba kullum ku ci indomi ku ci waye ku ci waye dinnan ba zai yiwu ba abincin nan dai shi ne dole sai ka yi shi ta nan ne ma ka gane miji ne da yake son ka za ku zauna lafiya ba za ku dinka samun wani matsala ba hmm. amma a ce baka iya abincin nan ba kwana biyu kwana uku daga aure miji yana ganewa kun fara samun matsala kenan aka samu matsala ita wannan soyayya da kuke aure ma yana iya mutuwa sosai akan sanadiyar irin wannan saboda an yi aure miji yana tunanin ga yanda kake ga girki ga abubuwa zaka zo kana yi mishi su kuma sai ga akasin haka mm, wato an ce daman kana da kyau kara da wanka kuma sai ba wanka sai ba wanka dole a samu matsala ba wanka saboda zai zo yau ya ga baki ba gobe kuma kin wancan ba irin dai abin da yake tunanin zai tadda ba ba shi yake gani ba to dole a samu matsala gobe ga ci gaba tattaunawar. Hajiya Ramatu, ke ma matsayin ki na wacce kike koyar da girki da kuma yadda kike sana'an na girke-girke. Ɗaya daga cikin abin da muka lura cewa yana kawo kila matsalar da ya sa matasa ba sa son yin girki ne kiwuya. Washin girki wahala ne da shi. Wallahi hajiya ba wani wahala sa kai ne da kuma kana son ka ma kanka cewa kana son ka yi abin nan. Ai kamar yanzu a misali in ka san kana yin girki kullum kullum a ce yau ka yi girki gobe ka girki ko baka iya ba mm. a misali akwai ran da Allah zai baka iko a ce ka iya shi so daya wato kawai ka nace kana yi nacewa ne kawai ka dinga mu tun ana kanana tun kana yi kana konewa ka yi targe zube a hannu a ce sai ka tuka tuwon nan a ce sai ka yi kaza ai ba dan iyayen mu ba su san mu bane suna san mu ne amma sai ka ga uwa ke kin fita ke ne abincin breakfast din safe ke ne abincin rana ke ne na dare tana daki tana waya tana albasa ba ta iyawa mm. wallahi tallahi hajiya in cika ga mata da yawa wallahi wata rike wuka ba ta iya shi ba kuma mace wata ma in cika bata albasa haka da bayan shi take yankawa mm. bata san ma inda za ta yi ta soma ba. Ni ko ba zan bari ina ina aiki yarinya na daki ba tana kwance. saboda idan a mutunci na ne idan na kai ta gidan miji yau miji ya ga abokanai ta yi girki kowa ya zo ya lashe an hmm. kuma bata iya ba fa wallahi ba za ta ga kowa ba wato shi ke sa mazan sai su ya kawo abokansa gida kenan in ka iya za a bada kunya ba sun sani kwarai da gaske kuma zai ga ya kashe kuɗi ya zo da abokanan shi ya ga ba abinci mai daɗi ko ko ya kira su ba su zo ba ce fa nan an yi Ga ce fa ne ga komi fa ya ji mai to bari mu zo wurin malama ummu ko akwai wani sirri ne ta sani na girki to gaskiya kam girki ba abin tsoro ba ne kamar yadda mamana ta ce a nan jajircewa dagewa akan yin abu yana matukar taimakawa akan sani na girki kuma abin da yake damun matasanmu na yanzu ko da girkin ne za a yi ba a girki irin na iyayenmu da kakanni da za ki ga yanzu in miya ce yanzu wannan miyar kuka za su yi mu yadda iyayenmu da kakanni suke ba mu labari za ki ga an dora ta da wannan ta tafasa a hankali a hankali a hankali amma mm. yanzu na mm. fita unguwa ta dawa faka faka faka cikin minti ashirin talatin a ce miki an gama tuwo da miya to ina ku abinci zai yi daɗi. to man da abinci ba wannan lantarki ne ga gas <laughs> in dai zai tafasa kawai shi kenan tafasa fari a wannan. na ci ɗanye ko kuma za a ci hafdon ke na bakin turawa mm. to gaskiya ba da lokaci ga girki yana da matukar mahimmanci da kuma jajircewa idan baka iya ba akwai wanda suka iya ka dinga neman shawara kana tuntuɓar siya abubuwan nan suke suna faɗa maka yadda za ka yi sirrukan girki wani abu ne wanda idan mace ta riki zai taimaka mata ta gane cewa ga abin da yake sa miya ta yi zaki ga abin da yake sa tuwo ya dahu ga abin da yake sa shinkafa ta kyan gani ga yanda za a yi abin da zaka sha ya kawata har ya sa ma miyan mutum ya tsinke ce yana so wa'ansu irin abubuwa ne sirrukan da za ku iya faɗa wa mata yanzu a cikin kafafen rediyo da za su fahimci cewa ga kawai abin da ake nufi a girki. Eh shi sirrin girki wata macen za ki ga sinadarin da ta yi amfani da shi su ne sirrinta to da zai sa mata ɗanɗano mai gamsarwa sannan wata kuma za ki ga iya ƙawata shi ne ko ba haka ba ne to ni a abin da na ɗauki sirrin girki shi ne ni dai abinci ya yi daɗi kin gani mm. duk sirrin ki dai a ƙarshe dai ki bani abu mai kyau yawwa mai ɗanɗano saboda ai duk sirrin ki in nazo na saka a baki bai yi daɗi ba ba zan ci ba gaskiya ne to kin fahimta mm. so a natsu a sa haƙuri a yi haƙuri girki ya nuna dan yana cikin babban sirri babban sirri shine haƙuri da ka shi ya nuna saboda kin ga albasa sai ya nuna zai daɗi daddawa kamar yadda ta yi magana in daddawa bai magana bai nuna ba wari zai haka to kin ga babu daɗi so duk waɗannan abubuwa kawai jajircewa ne da haƙuri su ne sirrin girki sinadarurrukan da za ka yi amfani da su su ma sirrin girki ne so ya ya kamata iyaye su gane su nuna ma 'ya'yansu tsaftan da sirrukan girkin yanda za su yi su kame gidajensu saboda shi girki bari in muku wani alƙawari yana hana saki hmm. rashin iya shi kuma yana kawo saki komin kyan mace komin kyanki kuma komi iya kwalliyanki yin iya iya girki da tsabtace gida da tsabtace kai da tsabtace 'ya'ya yana rike aure wani da ya zo ya ci baki iya ba a ranar akwai misalai da yawa da a yanzu dukkanmu mata sai dai muke faɗan gaskiya aure da yawa suna mutuwa saboda rashin girki akwai wanda ma muka ji labari ya bada eh, kwana tara ne kwana goma idan bata iya girki ba zai sake ta yana faruwa wanda ya miki mutunci shine wanda zai ce miki ki ya kai ki kofan gidanku ya ajiye ke ta kin koyo ki dawo wanda bai miki mutunci ba kuma sake ki zai a rasa dalili to kin ga rashin iya girki yana cikin me zan ce yawa sirrikan yana kuma cikin daruran da muke samu yanzu mu a arewacin Najeriya na su yawan saki yana kirki yana ɗaya daga cikin yawan sai. Wato shi sa wani lokaci kenan mazan sukan cewa bari su aure ba ta kabila ba dan ta fi kila da dabi ne ya kyau ko na ya riga san cewa cikin sa lafiya ne. Kwarai domin hanyar zuciyar namiji shine ta ta ciki. An ce ta ta ta bangaren cikin sa. Eh. <laughs> Abin da zan ƙara tunatarwa akan haka shine ina so in ƙara jawo ra'ayin mata akan yadda za a yi girki ba wai in za ki yi shinkafa ki dan ki kindima mata ruwa abinci ya nuna ya nuna ya lukub har ka zo ba za ka gane sai tsammani kake ci ba shinkafa kake ci amma ka ji shi kamar tuwo tuwo ne saboda ya jiku ya narke ya yi ne zance sannan kuma ki san irin eh, wannan spices din da zaki wato kayan kamshi da na dandano da zai rinka gyara miki girki akwai su kala kala duk wanda kike so akwai irin su da za ka samu ka rinka sawa a girkin ka idan mama ce wata iya ba ina ba ta sani ba na ga idan ka je shagon mama sai da kayan abinci kana tambaya da Allah zai ka gane ne za su haɗa maka shi ba wani damuwa itatuwa da ganyayyaki da kuma za ka ga wasu abun suna da kyau a jikinka in ka sa a abincin za su suna da kyau suna ƙarin lafiya suna ƙara jini da sauransu just like ita zaki sake karawa so eh. barin karawa akan yadda yar ta ce akan sinadaran girki din na most especially in kina da garlic dinki da ta danye wato tafarnuwa da ta danye shi ma yana ƙara sinadarin girki za ki iya samun cittan ki ɗanye ki kankara bayan ki haɗa da tafarnuwa ki daka ki samu roban ki mai kyau ki zuba a ciki ki rufe shi za ki iya sa a firiza za ki iya sa a firij in za ki yi abincin ki kika same shi wasu na haɗa da cittan da tafarnuwa da albasa za ki iya niƙa shi a wuri ɗaya za ki iya Eh, marinating din nama da shi ko kaza ki jajja shi jajjagwalgwala a cikin nama a cikin nama in mm. kika tashi tafasa naman ki ba sai kin sa ruwa ko kamar jarka ba a'a ruwa dan daidai wanda kika san zai dafa naman kuma zai shiga cikin naman ya tsotso ya tsotse naman mm, sosai in kaza ne ma haka komai ya koma cikin komai ya koma a ciki eh. ana ana kin yi miya a rasa mai kika sa mm. kawai kin yi abu ne tsakaninki da Allah kuma kin san kin yi ne saboda mai gida ya ji ya ci daɗi. Aja ko ba da nama ina ga kaman wake ma. Wake na wake na eh, yana gyara eh, miya. Wake na gyara miya abubuwa ma da yawa ai suna gyara miya sai dai fa in ka ce baka son ka yin da kiuyan shine fa mai gida zai je waje yana cin abinci. To mata cire kiuya. ni ko abin da na tsana miji na yaje waje ci abinci maganar Allah ai duk wace mace ne wanda san kishin kanta ta san darajar kanta ina ganin ba za ta so a ce mijinta ya wani ko umma ke ma kina bari ya fita waje Ai ina fa <laughs> ai ba ma zai so ma ba saboda ya san me zai zo ya tara a gida. Mm, wato zai akwai kala kala yana ne yana jiran sa in abin sha ne ma shi ma abin sai ma duk akwai su ba ma sha'awar ma na wajen ko lalura ta sa kai tafiya wani gari haka aka ce sai zai dai cine dai kawai ba dai da ba ra'ayi ba ra'ayi sai bayan mun hango mun hanga mun ce iyaye suna da laifi saboda wani lokaci su ne ba sa ma sa yaran tun suna lokacin su suna kanana su tashi da maganar yin girki sai an kawo lokacin da an zo wai miji ya sama a hannu sai a ce wai bari a je a koya a cikin wata biyu wata uku ko eh, wata mai koyarwa ne za ta buɗe kwakwalwan ki ta zuba miki girkin shekara hamsin a cikin wata biyu ko wata uku wato ba zai yi ba zai yi wallahi ƙarya muke wa kanmu wallahi ba zai yi ba sa son indomi kin gane kauya ne maganar indomi ba mutu da yawa hajiya ba za su sha ci ba su ma ba gari wani na ajiya sha shayi da biredi yau da gobe yau da gobe ko da biskit kin ba shi ci yau kin ba shi ci gobe jibi sai ki ji uwar shi ta fara sallama lafiya yake ramewa ko bai samu ya ci ba kuma sannan yan matan yanzu da matasan yanzu suna da kiuya a jikinsu su kansu suna da kiuya wasu za a sa su su yi abun amma gaba ɗaya hankalinsu ba akan abin yake ba saboda wannan kiwuyen da suke fama da shi shi yasa ba za su yi su zauna su ɓata lokacin su su yi ba saboda kiwuya akwai wa'inda ma sun iya amma kiwuyen nan ba zai ba su su yi ba ko kuma su tsara inganta abin da suka sani ba kar a ce ka kai yarinya gidan miji in za a kai ta wai an mata miya in aka samu aka mata miya nan shi kenan har wani gata suke mutu ta eh, akwai wayan da su kuma za su faki idan miji ne sai su je su siyo abincin su zo su dumama su saka su juya a tukunyan su su dumama eh. shi ma wannan tabbas na taba gani an yi saboda kiwon ka ta je ta koyo saboda ba a eh. iya ba dai bata iya ba ba a iya ba kuma ba a so a san ba a iya ba to girman kai ma yana akwai a ba shi mata shawara musamman matasa mata don su sani cewa wannan shine sirrin rike gida mm, wani shawara za ku ba ma'aurata da masu ci wanda suka dade a ciki suke samun matsaloli da kuma waɗanda suke sababbin shiga da kuma wanda suke da niyyar shiga akan maganar harkar girki kamar dai sababbin shigan nan yanzu mazan yanzu girki wallahi duk kuɗin baban yarinya duk arzikinsu duk wani suna da uban yarinya zai wallahi in yarinya wata iya girki ba sunanta sori babban sori kuwa don haka iyaye ni kuma kiran da nake mana shi mu yi haƙuri mu nuna ma yaran mu ba wani mafita sai ɗakin girki to gaskiya gike yana taimaka sosai ga zamantakewa aure 'yan mata masu shirin shiga da matan aure a kara kaini wajen kawata girki da kuma abubuwan tanɗe-tanɗe. sannan matasa 'yan uwana yanzu 'yan mata ne za su yi aure so in ƙiuya kike fama da shi ki daure ki cire wannan ƙiuyan a jikin ki ki tashi ki koya girki saboda nan gaba ba za ki ga amfanin shi ba yanzu amma nan gaba za ki san me kike kuma za ki ga amfanin shi sosai. Mm, sai ya daina fita da ke cin shawarma. <laughs> Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a Kumasi tare da wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim da bakwar da ta gayyato mana. Assalamu alaikum Hajiya Hafsa Kadir Ingilishi. A shirinmu na kwalama daga cikin shirin yau da gobe muna tare da shahararra yan jarida Hajiya Hafsa Kadir ingilishi da za mu tattauna kuma akan abincin Ghana kamar yadda ka sani. Abincin yau mun dauko wani abinci shi ma da ake yin shi da wake wadda a nan Ghana dai wasu na kiran shi gobe, wasu kira shi Adrian Gari, wasu su kira shi yo. Duka dai za mu saurari yadda ake yin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To yau wannan abincin a Ghana ana ɗalibai a makarantu tun na jami'a har na sakandare sai duk abin da ke faban su lokacin da suke karatu shine abincin nan gobe wato wake ne da ake sarrafawa to wannan abincin ya ake yi sa wato wannan abinci ana ce masa yoko gari yo gari mm. yo wacin wake kenan cikin yaren ankarawa mm-hmm. gari kuma wacin garin kwaki kuma wannan abincin mutanen da ake ce musu eh, aigbe aigbe eh aigbe wasu na ce musu ewe eh, su suke da wannan abincin to shi kuma wannan yoke garin wake da ki samu waken ki idan kin sami waken ki kamar yadda muka faɗi wancan mako za ki zauna ne ki ciccire waken saboda dattin da ke ciki ki gyaggyara waken ki cire wake mai kyau ki tsintsinta sannan ki tsince dattin da ke ciki to idan kin kare shi ki wanke waken ki dora a wuta kamar misalin kofi ɗaya ne sai ki dora a wuta amma ɗan kina so kin sa kanwa idan baki so kuma baki sa kanwa iya dai kin bar shi a wuta ya dahu sosai yayi taushi yayi taushi sosai yayi taushi har kamar zai narke kwarai saboda kin san wake in bai dahu da kyau ba yana sa ciki na kumburewa shi sa shi ki bari ya taushi wasu suna sa kanwa ciki ne saboda kada ka samu watakila kumburan ciki da wani abu haka to idan ya yi taushi haka shi kuma wannan waken ana iya cinsa da abu daban-daban kin iya ki samu manjan ki aza a wuta ki soya da albasa wasu kuma ɗanyen manjan ne ba soyawa amma akwai plantain da ake ci da shi wato hausawa mu na ce masa ayaba Mm-hmm. wanda za ka iya ka soya mm-hmm. to za ki samu jan ayabanki shi kuma idan kin tsaye ki dan wanke jiki saboda yau da kullum inda ya shiga ya bina ya bina in kin kawo sannan ki zo ki cire bawon idan kin cire bawon fatan da kike son kin yanka shi design da kike son kin yanyanka kawai sai kin yanka idan kin dora manki wani wasu na nan suna iya sa gishiri gaba ɗaya jikin plantain wasu kuma ba su sa gishiri man ki yayi zafi shi ki soya wasu na iya soya shi da manja wasu kuma na soya shi da man gyada to idan waken nan ya dahu za ki ci in kin ɗibo waken she ki zuba masa manjan amma akwai wani manja kuma da ake ce masa zome zome nan da ki ga shi karkashin shi baki ne suna soya kai shin shi daban ne to a ɗiba wasu da eh, wasu suna cewa suna son shishi don yana da daɗi yana da daɗi yana da dandano mai daɗi sai su zuba cikin yau idan sun zuba shi a kawo shi plantain nan a zuba a ci wasu kuma gari shi a barbada dan gari domin idan ka ci a dan rike maka ciki wani lokaci to kin ga din nan ma za kai ka ci shi da abu daban-daban in ba zuba ma garin ba kin ga kaman kwanaki da na ce da kunu shi din nan zaki iya ki sai da kunun ki ki sai ki da manjanki ki hada ki ci kamar miya kenan wasu ma suna bar a zuba musu wannan tankon kan yo a ce da kunu mhm. ko shinkafa ne ma kike so kin ya ci da shi ko banku ne wani abincin gane daban kin ya ci da shi shi sa ma ana iya ce abinci daban don shi ma lafiya ne protein ne kamar nama yake mm. kin gani aikin da nama zai baki haka shi ma eh, waken zai baki sannan shi wa'ancan su shinkafin eh, abincin gina jiki ne mm. carbohydrate ne mm. kin gani shi yasa kin yi balance diet ki kin samu kin ciyo Mm, mm. wasu kuma yawanci waken ana yin shi kamar miya haka nan ne shi waken nan kuma bancin kin dafa shi kina iya ki yi kamar stewin ki kin yanka dan manjan ki ke dora wuta kin yanyanka albasan ki kin zuba a ciki kin yanyanka tumatirin ki kin zuba a ciki kin markada dan atarugunki ki kin zuba a ciki idan ya soma soyuwa wani sayin wasu ma na dan yanyanka kifi su zuba a ciki shi waken da kika dafa sheki zuba a ciki sheki hada to kin ga ya zama kamar wani stew kuma ko wani dage-dage da eh, za ka iya cin kowane abinci kuma da shi wake ɗaya ɗaya shi wake ɗaya ɗaya na aka sarrafa shi daban-daban da zaki iya cin abinci da shi in san wannan waken ma akwai kabilunmu wato iyayenmu yarbawa suna yin miya da shi amma shi suna dafawa ne har ya narke har ya narke kwata-kwata kwata-kwata kwata-kwata wasu kuma suna markadawa ne shin in an nika a dora wuta a yi eh, miya da shi stew da shi suna ce masa gagiri shi ma ana ci da abinci. Na gode kwarai Hajiya Hafsa Kado English kenan muka tattauna da ita akan shirin nan na kwalamani da gabatar hawa Abdulkarim yau. Masu saurare baki da abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne mu da sa'aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji yusuf musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatarwa zaka Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ta mana sauki kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. Amurka yau ta